لشيخنا وللحاضرين في بقايا الحقوق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. في أيها الأخوة من نتذكر فيما هي لا تتمنى أن يكون خصوصا يعمل كفارة الأجري وبعد shi ita da yawa mutane sun mai da azumi to ya ake yi shi azumi sosai in ba za ka iya sauran ba ne Allah ya faɗi abubuwa guda uku ne bayan ya faɗi abubuwa guda uku sai ya ce wanda bai sama ba fasiya musala take ayyana لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم aw tahriru raqaba ko so daga yadda Allah ya tsara su da ake bukata shine idan mutum ya rantsuwa daga baya kuma yaga zai saba da ya yi rantsi a kansa ko yi ko bari ya ce ba zai yi wani abu ba sai ya ga ya yin shi ya ci. ya ce zai yi wani abu sai ya ga ya bar yin wannan abin shi ya ci. amma wannan da ya ce mahaifiyarsa ta ce masa ya yi wato yanzu mataki uku yake da su kafin na hudu matakai hudu yake da su kafin na hudun matakin farko shine it'amu asharati mataki shine ba mabukata guda goma abinci ya ciyar da su a abinci min ausat ma na ahliku abincin da yake ausat malamai sun tattauna akan ausat daga cin manonin ausat akwai afdal wanda ya fi daga cin manonin ausar akwai tsaka hmm? to ka gama a na tsaka-tsakin tafi ko? tsaka-tsakin abin kuke ciyar da iyalanku daga ce a ba su abincin da za su ci na lokaci ɗaya autis wato ko kuma a yi musu tufafi ta danka musu riga da wando su goma ko kuma au ƙaba ko kuma a ta baiwa to kaga na ukun ya fi wahalar samuwa ko amma waɗancan biyun fa akwai su ko ba su kuma za a iya yi to sai wanda ya zama ba zai iya ba shi ne zai yi azumin kwanaki uku to daga mutane su daina tsalle suna tafiya zuwa azumi ba su bi waɗancan matakan ba shari'ar mutunci tana da hikima ta sa wancan idan ka ciyar da miskinai goma ko ka tufatar da su yanzu ka yi wa ka kukuta sannan kuma ka raya wasu amma idan ka yi azumin kwana uku ba kanka kawawa. ko ba haka bane shi ne malamanmu suke da ƙa'ida ita ce al'ibadatul muta'addiyatul mutasarriya afdal min al'ibadatul ƙasira alibatu ibadatul mutatabbiya ibadar da mutum zai yi ta ta zama ba shi kaɗai ta shafa ba amfanin ya shafi wani to ta fi ibadar da mutum zai yi shi kaɗai zai samu amfaninta ta mun gane ai sun ruwaito an samu wannan daga hadisin manzo Allah sallama da yake cewa an amshi ma'a akhi muslim fi hajati hatta aqdiha anhu ahabbu ilayya min an atakifa fi fi fi masjidi shahara mazarsa da ya ce ya fi fifita ya tsaya ya biya wa wani ɗan uwansa musulmi buƙatarsa fiye da ya iti kafin wata guda a masallacinsa kaga shi ne wannan sau da haka a yanzu nan in ya tashi zai azumi tambayar da yake wai jerawa zai ko kuwa ba ba sharaɗin jerantawa kaga daman yau ka yi gobe ka huta amma da azumin kwana uku kuma mai wahala shi hmm? azumin kwana uku ai bai da wahala ko da ka ce ka jera sannan kuma malamai sun tattauna sai ka yi azumin sannan za ka aikata abin da ka ce ba za ka yi bada ko ko a'a za ka iya gabatar da shi sannan kuma sai ka zo sai ka yi fara. sun yi saɓani akwai malaman da suka shiga tsakiya sai suka ce a'a abin lura shi ne, wannan abin yana buƙatar gaggawa in yana buƙatar gaggawa to ka aiwatar da shi kafin ne kafin kai fara. idan kuma baya buƙatar gaggawa to ka fara yin kafarar kafin ka yi wannan abin suka ce saboda azihari Allah madaukakin sarki cewa yayi الذين الذين يظاهرون منكم من الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تتم فتحقيق رقبة تتم من قبل أن يتمال هذا في أي كفارة سنة sosai suka ce na rantsuwa ma abin ya shi ne mutum ya fara yin kafara kafin ya aiwatar da abin da ya rantsancewa cewa ba zai yi ba idan kuma abin yana bukatar gaggawa to shi ce ya zane yanzu sai ka rantse shi wannan mai tambaya ya rantse ne ya ce wallahi ba zai biya wa kanin <clears throat> shi kudin jarabawa ba saboda ya yi wa kanin nashi fada ya ki ji ya masa tun nasiha ya ki ji ya ce wallahi mama ba zan saki ba zan biya mishi kudin jarabawa ba ya ka zo aka ce gobe gobe ranar mande za a za biyan kudi mama ta ce ka biya mishi <clears throat> ba sai ka baka hakuri ba kawai cewa sai ka biya mai ce yanzu an ce kuma za a rufe biyan kuɗi ranar mangi, kuma ga juma'a ku to yanzu in ya ce sai ya gama azumi gobe zai fara azumin daga tambayar da ya misali asabar lahadi sai litinin to ranar kaga azumi ya bai gamu ba to yanzu sai ya fara biya masa kuɗin kafin yi

azumin shi ya karye shi ya sannan kuma idan supervisor ya kama shi ya kara mashi laifi ya kara mashi abinan tsanantawa a cikin hukunci oh, ba a ga takardar ba? Oh. sai ya tuba wa Allah kuma ya rama azumin shi in ma aka ba shi fatawan malikiya ya kafara ya kafara azumi 60 saboda ya karya azumi da gangan la shirya a cin fa mutane suke ganin waɗannan abuwa ni ma wani ya taɓa haɗewa a gabana wallahi ya haɗe ta kalla la shirya ma kaga na taba gani da ido na ke wallahi haɗe takarda amma ni na gan shi eh Allah ya tsara wa malam lafiya amin malam don Allah zai rubuta jarabawa ne zai ce wani da muke mutunci da shi doka na addu'a mm. shi ke mutunci da shi jarabawa da samu jira mu zai yi amfani da shi

a wata lacca ina jin yara ne ko matasa yake musu shi kuna son ku ci jarabawa ya faɗi wasu dabarbaru malam irin nasu na tsofaffin malamai ina jin ya faɗi sun wajen guda goma to ka je ka nemi kilis ɗin ana addu'a in za a je jarabawa amma dai babban abin da ya fi taimakon ka a jarabawa shine ka yi karatu ka haddace abin haddacewa abin fahimta ka fahimta sannan kuma ka zama sir ka sirrin amsa jarabawa domin sanin abu daban iya amsa jarabawa daban da yawan wasu da suke jarabawa suna faduwa ba wai kwakwalwarsu ba ce ba ta an san abin nan din amma ba su san yadda ake amsa jarabawa ba kuma da yawa yanzu yaranmu abin da ke faruwa da su kenan ko tambaya kake musu kai da su ba a matsayin jarabawa ba da yawa na kan ce wasu inda musu da zai ga yanzu in jarabawa zan maka zero kake da shi da abin da kake tambaya su kawai sai su koma can su rika faɗa maka ko dai irin ɗabi'ar da ake ciki ta yara ba sa son a san halin da suke ciki a yanzu za ka yi wa yaro tambaya kawai sai ya rika baka wata amsa daban kai ka tambaye shi kaza shi kuma zai koma can yana baka amsa daban to in jarabawa ce kake masa tsakani da Allah ce ka bashi maki bai ci ba kaga wannan ke to da ka addu'a akwai ta a jarabawa ana addu'a amma dai ka guji wanda zai zo ya hada maka wasu bid'o'i ya ce ka yi kaza kafa kaza kai kafa kaza kai kafa kaza ka guji wannan ka yi addu'a addu'a ta neman nasara addu'o'in nasara suna nan suna nan da yawa Suke yi addu'o'inka na neman nasara sannan salatin manzalla su salama tawassuli dama ake yi da shi eh, in za a yi addu'a tawassuli ne ana tawassuli da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a yi addu'a amma dai ka guji wani haɗe-haɗe da mutane suke yi wai da sunan na cin jarabawa ka guji wannan wani ya ce zai baka addu'a kuma ya ce ka kawo biranka ta wani ne bari jiya aka min wannan tambayi ita ma wai maganin barawo ana ta yawo da kilif da wannan abubuwan sun kulle ne ku guje su yan uwa wai maganin barawo a ba zan faɗi ba wanda ya je gano da kan shi ya gano tunda kilif ne yana ta yawo daga yin waɗannan abubuwan mu guje su mu tsaya a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a tana da ka'idojinta tana da dokokinta to mu tsaya inda aka tsaye da mu sadaka bana baka shawara kai aiki da wannan hada-hadan da shi wannan masoyin naka ya baka tunda masoyinka ne ka ce canza maka ba sai an sa an ce a kawo biro ba wallahu a'lam na'am wa alaikum assalam tambaya ta ce malam don sai wannan hausa ce hausa ce da ta ce ba a canza mahayar alƙur'ani fassara yadda take haka za a faɗa malam kamar misali da Allah da wani sarki ya ce ma ana bi ko wa ma an ko sarki na ji wani ya ce ba za ku yi amfani ba za ku yi ba za ku iya amfana mai komai ba ni ma ba zan iya amfana ko ba na zo wani malami ya ce ba za ku ke ce ne ni da cikin ta ba ni ma ba za ku ke ce ai ni ma ban gane tun ban gane cewa ba a canzawa aya fassarar ta ba ban gane abin da ya ce na faɗa ba ni ma ban gane abin da ya ce na faɗin ba in ni na faɗa shi tafsirin alƙur'ani kala-kala ne akwai <clears throat> tafsiri bil masu idan manzon sama ya fassara aya to ba ka canza fassararta ka kawo taka ta ƙashin kanka ila haka na faɗa bai fahimci ba bai fahimta ba idan manzon sama ya fassara aya ya ce kaza take nufi to kai waye ni waye wani ma waye da zai zo ya canza fassarar nan kaga fassarar manzon sama ita ce ina misalin fassarar manzon sallama Allah ta'ala yana cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun manzon sama ya fassara az-zulm nan da cewa ash-shirk wadanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu bi zulmin da shirka ba to ba wanda ya isa canza wannan fassarar tunda manzon sama ya fassara ta ce a zulmu ash-shirk kuma ya istishari da wata aya ta alqur'ani ya koya maka tafsirul qur'ani bil qur'an yace baka jimala baka ji luqmanul hakim yana cewa dan sa ba ya bunai la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim kaga ba za ka fassara da wata fassarar da ba wannan ba to shine wannan sannan kuma ibnu abbas yana cewa alqur'anu ala arba'ati wujuhi القرآن أنا فست ينا دا فسكوشي أك هدو يتشي وجه تعرفه تعرفه العرب في كلامها أقول فسك الدلا ربا دب لا ربي إذا متم بلا ربي لقنا جاومة آية توزي غانا فسترتها أقول وجه لا يؤذر أحد بجهله أقول فسك الدلا babu wanda za a ba uzuri ba a matsayinsa na musulmi ya ce bai san fassarar ta ba kamar qul huwallahu ahad a tsare ka musulmi a ce ne fassarar qul huwallahu ahad sai ka ce baka sani ba ka da hujja a wajen Allah ka ce Allah shi kadai yake wannan wajibi ne ka san fassarar sannan fuska ta uku yace wajhul la ya'lamu illa Allah a wajhul la illa ulama fuskar fassarar da ba wanda zai iya maka sai malamai kalma a cikin ayar akwai wata kalma da take buƙatar bayani na ilimi da malamai za su akwai fuska ta hudu wajhul la ya'lamuhu illa ko ista'tara Allah bi ilmi akwai fuskar da Allah kadai sani hatta malamai ba su isa su san fassarar kamar alif lam mim kaman tsaha kaman yasi kaman hami alif lam mim ra alif lam ra alif lam mim sad da sauran wannan la ya'lamu haqiqataha illa Allah kaga shine wannan so daga idan aya annabi sama ya fassara ta wai shi kenan ya ishe ka tafsiri baka bukatar kai kuma ka zo ka ce zaka wahalar da kanka ka bata bakinka a waje kawai ka ɗauko na manzon sama ka sa a wajen shi ce nan ka kubuta kila abin da muka faɗa kenan shi kuma sai ya fahimta yadda yake amma din ina jin wannan ƙarin bayanin ya fitar da mu duka Allahu a'lam to ai ni ma tun da kai baka gane ba ni ma ina zan ni rubutun ma ban gane ba balle an gane in kai nazari shi ke ci gaba da ta gaba to in ka rubuto mini hmm. sai su rubuta na ni na raba gado ya rubuta ya min text ko ya rubuta min ta whatsapp ko kuma ka ban takaddar hmm. na muje akwai rigingimu ne a raban gado wani zubin sai ka raba kila rigima ake eh, ko ka raba wata matsala ta shige maka tun da lokaci guda aka maka tambayar to rabon gado yana da haɗari wani yana gaban alkali ana can ana rigima wasu kuma rabawa aka yi ana rigima a gida sai kai kuma a kawo maka nan sai ka je ka hau tsini to shi yasa wallahu na'am Allah shi taimake mu Allah ba mu zaman lafiya Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasar mu Allah ya yi mana bakin ciki da damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu jagori mutanen arziki mutanen kirki waɗanda suke ƙaunar mu muke ƙaunar su waɗanda suke tausaya mana waɗanda suke da fatan gina ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da alkhairi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 ولمن سبقنا بالإيمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله